بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه كقدره ومثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو سيقبل كراتم وشي لتاجم توفة الأحباب زامو منا ننسكين دي babu babul ma'arifati wal nakira ko ko babul nakirati wal ma'arifa duk dai to mun yi bayanin nakira mun gama ko fal ismu darbun fa darbun nakira ko muka zo muka ce wa ma'ada bawa wa ma'ada zalika ko wa ma'arifa to yanzu wannan ma'arifa din da menene ake ma'arifa da me ake mai da suna a mai tarihi to sai ce wa'alatu wa'alatu ta'arifi al faman yurid ta'arifa kiddin mubhamin qalal kabid kabdin mubhamin qalal kabid وقال قوم انها اللام فقط طالب الوصل متى يدرج فقط sai ce wa alamu ta'arifi kayan aikin da ake amfani da su gurin mai da abu ma'arifa gurin yin ta'arifi suna ya kuma ma'arifa ita ce alkawai alulan da yake mun gani sai ce faman yuri duk wanda yake nufi ta'arifa kafin zai yi ta'arifin kalmar nan ta kaf kaf du to kala ya ce a mufalin wanda ya zama na kira in gani kaga kibdin ko kabdun kaga na kira ne to yasa yace mufhamil yana nufin na kira to kala yace al kabid kaga al kabid kun gani kaga kenan al ce to kala qaumun wasu malamai suka ce a a inna hallahu faqat iya lamu din ce kawai ta ta marifa ne is saboda aliful wasili alifun da ake sadar da magana aliful wasili matayu da duk lokacin da aka nada zance da shi saka da faduwa yake kawai misali wai da ka zo kace misali a ra'aytun ko ra'aytun rajula ko a aito rajula to wato da an yi idrarin yanzu wannan an nada wannan cikin wannan ai dama wannan kan ta fadi alibi ka dama ya fadi kaman ba shi me yasa suka ce ko kayan aikin da ake tarihin suna da shi kawai lamun ce suka ce alif da lam kamar alif da lam shi alulan da kawai za a karawa ba wani suna rufe su wani suka ce in aliful wasu limatari da rasa kace suna da in ka zo ka za ka cire shi yanzu zai ka ya kama dole tana nan suna so su yi maka wannan din alkul wasanci ga abin da ya ja bayan wa kawai lamun din nan da kan kace baitun kana so ka yi tarihi da me za ka ce da wala abdullahi ne baitun baitun mene shi baitun shi ne na kira ne yana so a mai da shi ma'arifa mai za a ce kaga albaitu kaga ya ka cire wasalin ƙarshe guda ɗaya albaitu to haka duka masjidun almasjidu madarasatun almadarasu kun gani to ku karanta ko alatu shay'i ma yatawassalu bihi ila ma yatawassalu bihi ila tasdid zalika shay'i kalkalami fa innahu alatu alkitabati والسلاح آلة الحرب وإذا أردت أن تتوصل إلى تعريف اسم نكرة وهو المراد بقول محمد أي شاء في جنسه فأدخل عليه ألف التعريف المذكورة فتقول في رجل وفرس وكلب وحمار الرجل والفرس والكلب إيش آلة الشيء كائن كذا شيني أبن داكي isuwa da shi zuwa ga tabbatar da wannan abu nan ce kayan gini kaga kaya ne da ake aiki da su zuwa gari yin gini kun gane magana sai ya ce to kalkalami kamar alkalami ya ma misali ya ce kaga shi alkalami me ne alatul kitaba ne ko kaya ne da ake rubutu da shi sai ya ce bari nawa alatul kitaba wasilahu takwabi alatul harbi kayan yaƙi ne to yace wa idza arata an tawassala ila ta'rif al ta ila ta ila ta'rif ila ta'rif ismin nakirati in kana so ka isa zuwa ga kai ta'rifin suna da ya zama nakira wa huwa al murad bi qawli shine abunda ake nufi nakira ne ake nufi da fadin sa da yace muhammad din nan ai shayu fi jinsi wanda ya da cikin jinsin sa fa adkal fa adkil kai alai ala ta ta'rif to ka shigar da kayan da ake yin ta'arifi al-maskura da aka ambata kansa fataqulu fi rajulin wa farasin wa kabinin muhimmatun wanda dukkan su na kira su ne na kira ne kace ar-rajul wal faras wal kabil to fa yazulu al-ibham to yanzu rufuwan da da ba a gane abun ba ko to yanzu ya ya ya ya kau wattalaba ulama al-arabiyyah fi anna at-ta'rifa hasala bil lam wahdaha an bima an biha ma alif ma alifil wasili fazabal kalil wasibawai wa atba'i wa kalilu wasibawai wa atba'uhuma ila annahu hasala bihima ma'a fazabal akfashu atba'uhu wa azahu badruddin bin malik ila sibawai ila annahu billahi fakat wa inma zidat alaiha aliful wasili li annaha sakinatu wala yumkinu ibtita'u bi sakini wa li hadha taskudu inda درج الكلام أو أي وسيله malaman arabiya sun yi sabani game da yin ta marifa wanda yake tabbatuwa da al kadanta ne ko kuma da alif da al din ne aw biha ko da al din ma aliful wasl tare da aliful wasl ne take zama ta'rif to fa zabal kalil kalil da sibawaihi da mabiyansu suka tafi akan cewa bihima ne ma'ana da alif da lam din wadabal akfashu wa atba'uhu da akshash da mabiyansa wa zawo badruddin badruddin ya daukaka wannan ibnu malik ya daukaka wannan maganar yace sibawai ma yace annahu billahi fakat da lamun ne kare wa inna ma zidat alaiha aliful wasl an qara aliful wasl ne akan ta lianna sakinatu saboda lamun din taurariya ce wala yumkinu ibtida bi sakin ko ba zai yi a fara bude magana da harafin mai dani ba dole hada taskudu inda darjil kala saboda haka ne ma take faduwa yayin da aka nada zance ai wasalu aka sadar da zance fa'idatu al-kabidu fatil kafin kabidu wa kasril ba'i kabidu wa yajuzu taskiniha kuma ya halatta ayi taskinu haka wa yajuzu taskinu ya halatta ayi daure bawun din ma baqai fatil kafi tare da cewa kafin din ne ya zauna da fatansa wa kasri ya aidan ko kuma ayi mata kasara har yanzu kafin din ba shi fal kabidul mu'arrab في النظم المقصور الباقي على الاصل ko na wani gudu gurin kamar yana da me na kuce wal kabid al mu'arraf bin nazm wanda akai ta'rifin sa a tsarin wakan nan shi maksurul ba'i ne mai daurin ba ne kabidu na hanta hanta ne alal asli akan asalin sa wa kabidu maskanu bi maskanul ba'i ko kuma kab du ko ko kun gani da yawa bawon daure to fa yajuzu fi kafatul wajani duka ya halatta ne a fa yajuzu kai ya halatta fi kafi wajani fisko ka guda biyu nan ko ai ka tarawa ka gonni ko ai batan biyu halatta mun gani to wa fakat bi takfibi bi ma'ana fa hasbu in an ce fakat din nan ba ce faqad ba fakat kawai bi takfibi da yin rashin shadda sauƙaƙawa ana nufin fa hasbun ya isa wa damirul mustatiru akwai wa tsakani na ku yi sai kula ne wa damirul mustatiru damirin nan da yake boye fi yudraju inna lil kalami na magana wa in lam yataqaddam lahu zikrul lil alami ko da ba fara gabatar da ambatan alami da shi ba ba wa yajuzu auduhu ya halatta a dawo da shi lil alif bil wasl zuwa ga alif wasl kan damiri fi saqat kaman damirin da yake cikin saqaba ai huwa ce alif din ce wa kana layiqu bi wad'i hadal manzumatil muktasa wannan abun da yake riska din ya kasance da sanya wannan tsarin ne takaitacce Allah ya ta'arrada lazimu rahimahullahu liktilafil mazahib kun gane ya riskar da maganan ne kawai bi wadi ihaza da sanya wannan mun gane almanzumatil muktasara wannan takaitaccen magana wannan takaitaccen tsarin wakan ya kawo maganar sabanin malaman nan cikin ta ne kun gane a abun waiwa wa kana lahibu kai abun da ya dace bi wadi hadal manzumatil muktasara da sanya wannan tsarin waka takaitacce din Allah ya tsara da nazimu rahimahullahu likilafi mazaibi sab shi nazim kare ka sabanin masabu ba yana mai raddi shi ne shari'a sai da nazimu ko abun da ya dace kare ka sabanin masabo ba la siyama misul hadha alladhi la yadullu jahluhi musamman ma irin wannan abun da jahilin sa baya sutarwa kun gane ba sai ya ce kawai sun yi sabani akan alif da lam ne ko alam kadai ba ka gane saboda rashin sani sama ba zai cutar ba ka san kai tarihi da al da lam kun gane magana sai da abun da ya dace shi lazimu din ko tunda ya sanya wannan manzuma takaitacciya ne to kar ya bijiro da sabanin mashabo ba musamman ma a irin wannan abun da san rashin sanin sa ba zai cutar ba yace wani ya tafi akan cewa al taribin da al ne wani da lamun ne wani ya tafi akan alif da lamun yace da bai haka ba thumma ashara ila aqsamil fil bi qawli sai fara magana akan kashi magana suna da fadin shi zamu fara wannan ya fita ko da tambaya wa alatu ta'rifi alfa man yurid wa alatu ta'rifi alfa man yurid تعريف كبت مفهم قال الكذب تعريف كبت مفهم قال الكذب تعريف كبد مفهم قال الكبد تعريف كبد مفهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرس فقط إذ ألف الوصل متى يدرج فقط إذ ألف الوصل متى يدرس فقط إذ ألف الوصل متى يدرج فقط أقول من بعد اتجاه القول أقول من بعد اتجاه القول بحمد ذي الطول الشديد الحول بحمد ذي القول الشديد الحول وأب وبعده فأبدل السلام وبعده فأبدل السلام على النبي سيد الأنام على النبي سيد الأنام وآله الأدهاء خير آل وآله الأطهار كالآل فأفت كلامي واستمع مقالي وأبد كلامي وسد مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع حديث الرشد ما أقول اسمع حديث الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول وارحمه فهم من له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع عبد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعاديد وأمر متبي ناوس عليكم وأمر مجد ونوعه الذي عليه يبنى ونوه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى اسم وفيل ثم حرف معنى فالاسم ما يدخله من وإلى والاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى أو كان مسرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم وذا وتلك والذي ومن وكم والفيل ما يدخل قد والسين والفيل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يدين عليه مثل بان أو يزيد أو ليس تاء من يحدث أو ليس الوجاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفس كقولهم في ليس الأسر أنفسه أو كان أمرا ذا اشتقاق لا وقل أو كان أمرا نفسك لكنه قلت ومثله الكل وانبسط وشرب وقل ومثله الكل وانبسط واشربه والحرف ما ليس له علامة والعرف ما ليس له علامة فقس على قولي فكن علامة فقس على قولي تكن علامة مثاله حتى ولا وثم مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما وهل ولم ولم ولم ولما والاسم ضربان فدرب النكرة والاسم دربان فدرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة وآخر المعرفة المشتهرة وكل ما رب عليه تدخل وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل فإنه منكر يا رجل ناو غلام وكتاب وطبق لا غلام وكتاب وتبا كقولهم رب غلام لي أبق فقولهم رب غلام لي أبا وما عدا ذلك فهو معرفة وما على ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه صحيح المعرفة لا يمتلئ به سيد المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذلجنا ودار تلك والذي وزيدنا وآلة التعريف ألف من يريد وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مفهم قال الكبير تعريف كد محن قال الكبير وقال قوم إنها اللام فقط وقال قوم إنها اللام فقد إذ ألف الوصل متى يدرك سقط إذ ألف الوصل متى يدرج فقد أولا ما كان تعليل الله ومن عليش كله في كل الله يفي منع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله duba ko da tambaya